قائلهم التي جاءوا بها وأصبحوا على قلب متقلب يميل إلى الخطة والمرح والاسترسال في الشهوات كافر فداك yace ai abin da ya janyo wa musulmi suka gamu da wulakanci a andalus sun halaka ne saboda sun mance da asalin abin da ya taho da su sun taho da addini da ya karantar da mutane wayewa an karu da iliminsu da wayewansu jikokin sai suka lalace kirista kuke faɗin wannan magana arni yake faɗin wannan magana yan uwa musulmi wani marubuci dan uwa shaukat abu khalil sai ku ji abin da ya faɗa game da andalus yace innal andalusiyin innal andalusiyin fi awakhir ayyamihim alqaw bi anfusihim fi ahdan an-na'im wa namu fi ظل ظليل من الغنى الواسع والحياة ا والمجون وما يرضي ا من ألوان الترف الفاجر فذهبت أخلاقهم كما ماتت حميتهم وحمية آبائهم البواصل هكذا يجي سرقنا ا ل أ ن الطوائف أ ك و ا ن ك كاورنسو أ ت ك ن ك سكدنك باتشي في ظل ظليل waka waka sai wadda ka ji da kuma rayuwa ta wasa wani mujun da iskanci da abin da ke gamsar da wato sha'awar zuci an gane ko da haka sai mutuncinsu ya tafi kuma mawaƙi ya ce mai wa inna mal'umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wai abin da ke sa a ce mutane mutane ɗabi'a da kirki sai suka lalace an gane ko abin da ya faru kenan to daga cikin abin da shaukar ya faɗa ya ce wa namu fi zillin zalilin min alghina alwasi waƙa iri iri don na so mu lura da kyau irin abin da ya kullu wa najeriya ta arewa kai yanzu nan yaɗuwar waƙe-waƙe na 'yan mata zabiyoyi iri iri iri iri a yau wallahi yana daga cikin abin da ya haifar wa andalus kaskanci yau fina-finan hausa kashi 80 cikin 100 suna yaɗa fasadi da lalacewa da ci baya da zaluntar murowa da tababar da hankalin 'ya'ya da kashe dukiya da kashe aure wata ina maraɗi ƙarara bayan na ƙara abin da yake wani ke cewa wallahi mallam fina-finan ga kano suka ɓata mu musulmi mata bai yi la'akari da jami'a daga kano nake ba li'an alhaƙa yuqa ina fata an gane ko ina mai duguri kuma kwanaki mace ce ta bar gidan aure saboda ta ga fina-finai na hausa masu yawa daga kano kuma mijin shi ya so ya kawo sai ta ce da mijin ni ba zan ci gaba da zaman auren nan ba zan tafi kano domin can na ga inda rayuwa ta wayewa take yanzu a dalilin buɗe gidajen radio freedom a can mu kano da wace ce kuma nan yanzu albarka albarka muslim لازم طب مش معنى هتم دين كبتاعي نعم لا بأخشى الحلقة ما شاء الله من أين؟ You can not speak Hausa? You speak English? Right. Uh, you are from where? Now? From Anambra State. Well, sit down. Islam means total submission and surrender to the wishes of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Islam is built on five pillars. Pillar number one is to believe only Allah is to be worshipped and Muhammad is his messenger. You pray five times a day. You give out legal charity known as zakat. You fast in the month of Ramadan. You go on Hajj once in your lifetime. <clears throat> we as Muslims believe in all of the prophets. We believe in Jesus, in Moses, in Ezekiel, and all the prophets. In fact, in the Quran, Jesus is mentioned in 25 different places. There is a whole chapter named after the mother of Jesus. That's a chapter 19, Surah to Maryam. We believe in the original Injil given to Jesus Christ. But the present Bible is not that very Injil. Now by the time I tell you a few words, you become a Muslim. You go and take birth with the intention of becoming a Muslim somebody should not become a Muslim for the purpose of wanting to be given something. No. You have to practice Islam with sincerity. Don't beg. Don't ask people. And it's very important by the time you become a Muslim, you go Allah. Nobody can practice Islam correctly if he is ignorant. Okay, so I'm going to tell you the few words because we are in a session of uh, lecture deliberation, uh, delivery. I will tell you what you become a Muslim. Are you ready for that? Say La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. It's okay. With this, you become a Muslim. But like I was saying, try to be sincere with your Islam. I have to say this. A lot have been coming to us. We want to be Muslims, but later they are not sincere. We have to warn ourselves on this. Make sure you are a Muslim for the better. Now you go and take birth, and it's good you take a name for the sake of identity. Which name do you prefer? There are names Muhammad, Abdullah, Yusuf, and the rest. Which one do you prefer? You want Muhammad. brothers yan uwa alhamdulillah sunansa barakallahu fikum ya zaɓi suna muhammad babban suna allah ya albarkaci musuluncinka may allah bless you may allah encourage you may allah make you confirmed and sincere in the religion you go and take birth you come to the muslim so that they teach you whatever you want to know you ask kuma imana da littattafai a taimaka masa da su domin ya amfana da haka yan uwa musulmi yana daga cikin kalubalen da muke fuskanta wallahi in ka ga yadda mutane ke musulunta a kasar ogoni da kasar ibo wani lokaci kamar in tattara kayana in bar inda nake limanci a kano in koma kudin jin zauna limaza idan me ake rayuwar ne wani me kake nema rayuwar nan ne in allah ya karbe ka yi karsa kuma na'am a yanzu haka ji yau wace rana ne asabar ko lahadi ne to jiya haka aka yaye wata tawaga da suka taho daga rivers daga abia da suka musulunta jiya gabatar musu da lacca kafin haka kuma duk shekara muna da khuruj zuwa yankin ogoni a yanzu haka muna da program a akwa ibo dole dole musulmin kudu sun zira mana ido suna da bashi a kanmu mu tashi mu koyi wannan yaren wanda ba kawai bane da Arabiyarka da qur'ani wani yare zai iya gagararka sannan mu karanta littafin da suke ji sun san shi bible yana da bukata mu ƙara buɗe da'irar karanta comparative christians ya zama dole don ƙur'ani ya ishara zuwa ga haka dole ta haka za mu iya rusa masu ƙaryar wani interfaith interfaith asalin samakirci ne na rusa musulunci ba magana interfaith da musulunci da kafirci ba su ɗaya ba amma kana iya wato muhawara da su don ka dafa su da ruwan jikinsu ta hanyar hikima ta hanyar basira so wannan sako ne kila kharij al ko kuma dakhil al may Allah bless you go and take birth sannan kuma yayi sallah tare da al'ummar musulmi littattafai kamar da na faɗa a iya kawowa kawo gun malam na tabbatar aka samu irin su za a ba su wa tawfiq na musulmi magana ta sa na shigo da matsalar wake-wake wanda wannan ya sa na tuna da wata lacca na gabatar da ɗalibai mata a nan kusan masallacin sarkin musulmi kusan sultan bello laccar form 1 a shi'u shi shi'u yufkar taken laccar fina-finan tasirin fina-finan hausa akan turbin 'ya'ya musulmi ya zama dole ɗan ƙara bayani a nan na yi bayani cewa fina-finan hausa sun kasu gida uku akwai fina-finan da za a je a ɗauko ɗabi'u na gari na musulunci a yi tamfiliya ɗinsu wasu daga cikin ɗaliban mata sun irin haka shekaru da suka wuce yara ne mata da maza aka tsara abin yadda ya dace da tsari na musulunci cikin hijabi in wannan zai ci da hagu sace karka ci da hagu annabi ya hana ƙarya ba ta da kyau azkar na bacci malam ko baba ka ga wani ya kasa addu'a lokacin bacci a shi sa shi ya kawo masa ziyara da dare misali irin wannan kaga wannan fim din Hausa ne amma sakon da yake ɗauke da shi ya bambanta to sai kuma fim ɗin Hausa a zango na biyu irin fina-finan su dan haki kasimu yaro da sauransu kaga kimar wannan fina-finan ba ta kai kimar na farko ba wajen iyar da sako mai kyau amma kuma ba ta kai taɓarɓarewar wanda uku da zamu ambata ba haka ne sai na uku fina-finan wasa irin na zamani to shi wannan fina-finan yana da shika-shike guda bakwai kowane shi shike in ka ɗauke shi sabon Allah ne kowanne shi shike na farko al-ikhtilaf dole sai an tuna tsakanin da mata wanda wannan sababi ne ra'isi da zai bude kofar wancan abin da muke jin tsoro da faru a andalus idan aka yi shiru cuɗanya na biyu suna cin amfanin ƙuruciya dole sai yarinya mai ƙuruciya da ya kamata a ce tana makaranta ko tana gidan aure da ita ake farautar mutane da ta na uku bayyana ado babu wata 'yar fim da za ta fito cikin hijabi baya ma cikin tsarinsu da sharaɗinsu na hudu ko na biyar waka shine alganar wasai Waƙannan nan kuma ba ma saƙon al'adar ba hushe ciki in ma kana magana wasu kake so ka raya kwaikwayon indiya ake yi Ba wata irin murya da ka rasa mai ta hikimar masoyi ko ba ka so gidan mu ba a kaɗa nunan shanu da abinda ya kama da haka na haɗa ya ake sannan kuma da rawa sannan kuma da ƙoƙarin gamsar da jami'an shirya fim ɗin dukkanin kowanne cikin shika-shikan nan sun saba maƙalallahu qala rasulu qala sahaba wannan shi ya buɗe kofar ko kuma daga cikin abin da kofar halaka a annulus. gani ga wani ya kamata ya ishi wani tsoron Allah yan wa musulmi daga cikin wato ainihin lalacewarsu da jin daɗin su akwai abin da ya faru game da ibn hud na daga na ambaci wannan lokacin da magabata suka shigo sun shigo ne da mutunci ɗaya daga cikin mawaƙan malikul tawa'if a ƙarshen rayuwar annalus ɗayan su tsaya ku ji abin da yake cewa yana cewa qiyadi qad tamallakahu al-gharam wa wajdi la yutaqu wa la yuram wa dam'i dunahu thawb al-ghawadi wa dam'i dunahu thawb al-ghawadi wa shajwi fawqa ma yashku al-himam idha ma al-wajd lam yabrah fuadi ala ad-dunya wa sakinha as-salam zuwa ƙarshen abin da ya faɗa yace shi qiyadi abin da ke masa jagoranci kawai a rayuwa algharam gwangwajewa soyayya ya ga wancan ya kama waccan matar ai wai wai ai fasadi da sabo irin sabo wai musulmi ya fito na irin wannan magana mawaƙinsa ne abin da yake faɗa ke sai yayi kama da maganar abul ala ala'il mu'arri <laughs> inda yake cewa da'il masajid lil ubbad taskunuha waji ibina haula khammarin liyasqina ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين قال جائركو نسأل الله السلامة والعافية تقول لهم أنهم فأبن لك سنتيكيا وي أكيش جرنجي عيشا ما صلى الله عليكم كبروا ما سوء إبادة ستزمة سوال الله بيتشير فويل للذين سكروا با أي توا يفعل للمصلين هكذا قال قاتله الله أوكي هكذا wannan abubuwa na ƙasƙanci da wulakanci ya faru yanzu daga cikin abin da ya faru sai suka kawar da magana khalifanci da masifa ta yi masifa ibn hazan a daidai lokacinsa kafin rasosa sai ya hango ɓarɓashin wannan masifar sai yake cewa ya ƙudu ibn hazan sai yake cewa wallahi fi لو علموا في عبادة الصلبان تمشية Sai ce fa na فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرب المسلمين سيتي لعنهم الله جميعا وسلط عليهم سيفا من سيوفهم دي ابن حزم عليه رحمة الله سيتي من رود أن ملوك الطوائف إن والله بوتا من كيرستوتي زي كيسو ملكين سيطوري دا والله سنيهاك سيتي الله لا أنشيسو قبالا Allah ya ɗora masa takobi cikin takobinsa irin abin da muke gani yanzu ka samu gwamna yana goyon bayan arna su ne waɗanda suke nasu wani irin wulakanci mai gani a kaduna ba arna katafawa su shiga gidan ainihin mai mulki su ci maka mutunci abin ya kona wa al'ummar annabi rai don suna ganin kai dan uwansu ne amma kalli abin da ke kasancewa to amma sai daga ba sai muke fahimtar akwai wala'i sosai zuwa ga shi'a alamu sun fara bayyana shi'a ko duk wanda ya karanta je karanta tarihin ibn al-alqami ibn al-alqami ta hannunsa aka shigo ainihin baghdad aka haɗinci wato khalifa al-mu'tasim ba su da manufa a rayuwarsu manufar su fasikanci da ɗahawa da juya ma Allah ba baya in dai har Khomeini zai yi mutu'a da yarinya 'yan shekara hudu kamar da ya karanta karanta a wani littafi abin ya firgita ne mutu'a da 'yan shekara hudu abokin tafiyarsa ya ce muna jin kururuwar yarinyar da ihunta a ɗaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menene zatonka da tunaninka game da irin wannan mutum ainihin iman wa ainihin islam to in har mai mulki sai ka zuwa gare su to me za ka yi tsammani kira don ka san kalubalen ba karami ba ne nasallallahu salamata wa lafiya ai wa musulmi ku yi haƙuri wato kusan na ɗebo da faɗi ne ban sani ba na ga lokaci ya fara tafiya da sarrafo saboda ka raunin aƙida da jahilci da kuma fatali da ainihin khilafa kulura kawar da khilafa ina nufin khilafa ina nufin khalifanci ana na daga cikin sababi ra'isi da yawar da kan musulmi ku dauki misalin abin da ya faru a turkiya zamanin sarkin musulmi abdulhamid na biyu allah ya ji kansa ai kaga kafin kamal mustafa Atatürk alaihi la'anatullah ya zo ya yi sharrinsa inda ya ilga'in khilafa ranar 24 ga watan march 1924 har ya ji mai kiran sallah na kiran sallah sai ce ma hada sautul munkar wace murya ce wannan suka ce ayyuhas sayyid innahu sautul mu'adhdhin lis-salat sai suka ce fa'amara bi hadmil masjid wa an tusawwa mi'dhanatuhu bil ard a rusa masallacin a yi flattening wato a daidaita mi'izana din da kar abinda nake cewa anan kafin lokacin kaga yahudawa sun tura masarkin musulmi abdulhamid kuɗi a lokacin suka ce so muke ka ba mu dama mu yanki wata ƙasa a filistin wannan kasa a aljihunka kawai bayan mu sai ce da shi ayyuhal qirt ayyuhal khinzir inna filistin ardul muslimin لم يتملكها المسلمون إلا بأناء شديد والدماء التي أخرقت ولن تخرج من أيديهم إلا بنفس الثمن والسير اخرج عني أيها المخبول haka da izza kai za ka zo ka sa ɗauki ƙasar musulmi in baka fita ka bani mu wani izzar ta mutu sunan bai yahudan tsohon koriya sai ce ka hana ne amma wannan sai ya sa ka rasa mulkinka to ya rabu da mulkin nashi amma kuma allah da yardan allah allah ya yarda da shi da yardan allah muna nufin cewa allah ya karɓi aikin da ya yi tunda al'umma na yabansa har ƙasa ta naɗe ka haɗa da waɗancan saboda haka sai suka bar abin nan to daga cikin kuma malamai suka ce daga cikin abin da ya sake haifarwa andalus kaskanci da wulakanci saɓani tsakanin mutane na biyu rashin haɗin kan maluma akwai malaman da suka iya wasu irin su abu walid al-baji al-maliki wanda da ibn hazam ya kara da shi ya ce haza mu'allim haza alim da irin su ibn hazam al-zahiri da ibn abdul bar da sauransu irinsu a shatibi sun iya iyawansu allah ya rahamshe su ya saka musu malamai suka ce daga cikin abin da ya janyo ma andalus masifa shagaltuwar da wasu daga cikin malamansu suka yi suka bar al'amura muhimmai misali za a kawo ma ɗaya daga cikin biranen andalus hari kilomita ɗaya ne tsakanin inda za a kawo hari amma sai ka ji ɗaya daga cikin malamai har an samu malami na cewa إذا نبتت اللحية على خد المرأة هل يجوز لها أن تحلقها أن تتركها وهي دنجاش نجيهم يصروا ومتش أحبا يا هل تتأسكي كتبين أيها الشيخ المفتي هناك مصيبة على مقربة من بابك كاش قال دابون دي كتافه ما لم يسنش إذا تعرض الأهم والمهم فالتقديم للأهم قاعدة مضطربة إذا مهمي da mafi muhimmanci suka ci karo wanne za a ɗauka mafi muhimmanci to irin wannan suka ce misali lokacin da kiristoci suka faɗa ma damascus sai suka fitar da musulmi na khilafa hal ya juzo lil hanafi an ya tajawwaza min shafi'iyya misalin abubuwa masail tafiya kamar da zaka iska yawan musulmi ana rigima kan ijinu al-istiraha har akai haddin takfiril ba'd al-ba'd ya jama'a nan abubuwa ne muhimman gaske duk abu da ya tabbata a sunna ko da bai kai silin gashi ba a wurin mu abu ne da ba za mu bashi ba amma wani abin da ake cewa ya kai jallin da za a kaffara sashi da sashi tambayar kenan ya kai jallin da za a yanke juna a bar soyayya kowa da yan aka rama lahun shi kowa da yan ya namu ya namu ku zo mu je ɗinsa a kakkafa kungiyar yan yan hana yan ana yan ana khairun minhu wai jam'iyyar ana khairun minhu imma an takuna ma'ana wa imma an takuna alaina bai kai da haka ba na haka mawaƙi ke cewa me wa ma shakwaya au shakwaka illa li fawda fil majami'i wa inqisami tara kullan lahu amalun wa sa'yun wa ma lithnayn hawlaka min wi'ami likulli jama'atin fina imamun walakinnal jami'a bila imami yace shakawarka da shakawata farraka da kacaccala da wargaza da tambada cikin al'umma biyu basu da haɗin kai an ce laulal wi'am la halakal anam laulal anam la halakal anam to daga cikin dalilin da malamai ke bayarwa na abin da ya janyo ma wato ainihin andalus kaskanci da wulakanci na haka da bala'in ya zo abin ba kyau daga cikin abin da suka yi saya ku ji abin da wani kafiri kirista ya faɗa sunansa gustav lobon da kirista ne dan uwansu ne wa shahida shahidun min ahliha wal haqq ma shahida bihi adu yana faɗa a littafinsa mai suna hadaratul arab yace a rana guda sai da kirista suka kama musulmi 100.1 miliyan suka yanka su 100 fi a wahida kuma wannan musulmin waɗanda suka fita daga andalus ne wajejen 1427 daidai shekarun da andalus musulunci ya bar ƙasar don na gaya muku daga ƙarshe ibn al'amar sai ya ɗauki masarautarsa garnaɓa ya miƙa ma wani sarki ana kiransa fadinan na biyu wanda ya auri wata mace ana kiranta isabella mutanen nan guda biyu sai da kowa ya bar masarautar suka mai da masarauta kwaya daya don su tara karfin su wajen koran musulmi gaba daya to akwai musulmin da suka tashi za su bar kasar su zo afirka su ma yi kauran ba a yadda su yi kaura ba dubu ɗari rana guda aka kashe a garin ubda sun kashe dubu sittin kamar da ibn al-athir ya faɗa lokacin zuwan tattar bagdad yake cewa ni ne zan rubuta abin da ya faɗi ga musulmi sai ce fakirat ne ummi ya laita ne lam talib ne ummi ibn afir alaihi rahmatullah to abin da ya faru kenan sai da ta kai kaburburan musulmai da suka mutu fiye da shekara talatin sai da aka tona kaburburan aka da kasusuwan suka ce hatta gawar musulmi ta wanzuwa annalus ba zai yi ba ya fi mutu fa ya tafi ba abin da zai iya yi wannan wulakacin ya faɗa musulmi za a taɗa ilaha illallah za a ga yarinya kyakkyawa musulma cikin hijabi sai a turo kirista katti biyu uku a billah magana ba daɗin bayyanawa amma abin da ya faru ne a tsiraita ta a yi fasikanci da ita ta yi ciki kamar abin da ainihin aka yi wa musulmi a yawan shandam alhizar alhizar tarihi na mamaita kansa yau da ba a samu magabatanmu sun nuna kwanji da karfin zuciya ba da sai ka ce ba zai faru ba amma ɗazu na tunatar da mu ƙisar ghazwatul umara ko abin da ya faru yaƙin yarbuk sahabbai dubu ashirin da biyar ne kuma bai kai haka ba sojojin romawa ko dubu ɗari biyu da hamsin ne amma waɗanda suka samu galaba musulmi ne uhud nawa ne adadin musulmi nawa ne uhud uhud uhud uhud adadin musulmi nawa ne dubu ɗaya ne kafirai nawa dubu uku da ƙari badar ɗari uku da ƙari ko abin da ya kama da haka amma yaya aka yi suka samu nasara mutane ne su wa mutane ne su da bambanci su al'umma ce da suka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakin al-iman al-iman lakin al-iman huwa al-iman to da bai faru ba shi huna usman dan fodi Allah ya saka mai da alkhairi ya ji kansa ai ya kamanta kafin ya rasu a 1817 a kalandar bature ai ya gargadi sarakuna sai ce kuma da hankali idan kuka yi wasa da musuluncin nan Allah zai kawo kafirai daga inda ba ku sani wasu kaskantar da ku a ya faru ba da ya taho daga germany a ya gaya Muhammadu bello ashe kuna da wayewa ce kafin ku waye musulunci ya ba mu wayewar amma yana wayewa ta kewa wannan daga cikin sura na azabta musulmi da suka kira hatta makabarta sai da aka tone mawaki ke cewa sannan kuma ga masallatai duk wani masallaci a andalus a da church wani mawaki na cewa kam jami'in fiha u'ida kanisatan fahalak alaihi asan wala tatajalladi asafan alaiha aksar salawatuha min wa من wa sujjadi kam min asirin indahum wa asiratin فكلاهما يبغي الفداء فما فدي كم من أقيلة معشر مأقولة فيهم تودوا أنها في ملحد sau tari an sha samun fursunan yaƙi musulmi ko musulma suna ma buri ina ma a suna cikin malhar yani kabar buri musifa ta kai musiba har inda yake cewa bajjat mala'ikatu sama'i li halihim wa baka lahum min qablihim kal jalmadi yace sai da mala'ikun samaniya suka yi kuka suka yi kururuwa suka yi runji suka yi saiha suna ka kara zuwa ga Allah saboda irin kaskancin da ba a taba ganin irinsa ba a tarihin lokacin da ya faru ga musulmin andalus akwai wata hanya da suka bi ta azabtar da musulmi wai shi al'arusa amma barin kammala wannan baitin sai ke cewa kutibal jihadu alaikumu fatabadaru منه إلى الفرد الأحق الأوكد وارضوا بإحدى الحسنيين وأقرضوا حسنا تفوزوا بالحسان الفرد أرو تامك جهادي يكوى الأمة فتبادروا كويدا جسكي أجكين سنن حديث ابن عمر حديث تبتتشي أنه صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزئ حتى تعودوا laddinku ko hatta turaji'u dinakum in ku jihadi Allah zai sallada muku kaskanci ku duba sai ce zullan bin nakira bai baka dama ka fahimci ma menene ba saboda al-ibham ya kamba ma abun daga cikin yadda suka bi na azabtarwa za a kama musulmi kai musulmi ne ce eh haras sai a fara masa azaba tun daga gefen farcinsa a cire farcin a guntula yatsan yana ihu yana kururo a hankali a hankali ba wai guntuna nan hmm. a hankali a hankali a slow bait sai an kare nan sai kyale shi sai a zo ɗaya hannun ku sai kuma a kama daga kafa yana kururuwa, yana kiran Allah wani kuma kusa za a samu a kafa a kansa a batta ka a ce ba ko ka zo ba annabin kai zo taimake na lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda masu bautan shanu ke yi wa musulmi a kashmir a fasa cikin mace da ciki a fidda jaririn a miƙa ma alade ya fi faru kuma kukun kun san an fara wa musulmi wannan fa kasan ta haka muka ɗauko andalus don tunatarwa gani ga andalus ya ishe mu tunawa kila ba ma sai kaje andalus ba ai akwai misalai na kusa da kai nan ai daga cikin abin da suka yi sukan zo da wani akwati suna akwatin al'arus wa ma adraka mal arus ne aka yi da bronze aka sana'anta ko da zinari ko da ainihin azurfa sai aka yi sura ta mutum mutumi mace ce yarinya kyakkyawa amma mutum mutumi ce aka sana'anta ta amma a cikin mutum mutumin wukake ne da ɗakwara da abu mai kama da lauje sai a zo da musulmi a ce to hadhihi arusatuk ga amaryar kanu sai a buɗe akwatin a sa shi ciki ana sa shi sai su motsa wani abu sai wukake su fito sai su fara kacaccara naman shi wallahi hannun cikin yi wace haka suke musulmi andalus akwai musulmin da suka ga bala'i ya kai bala'i suka ce sun zama kirista waɗannan ana kiransu almoriskiyi almoriskiyi a gaskiyar magana ma irin su misali almagili da suka zo kano ana ganin a dalilin wannan koran andalus ne suka zo kano da yawa suka bazama almuskiyin su sun yarda sun ce su kiristoci ne min babu taqiyya ma ku zo taqiyya abinda muke nufi nan kaida da illa an tattaqu minhum tuqa ba taqiyya fasikanci ba ina fata an gane ko saboda haka sai ya zamanto duk da cewa sun zama kiristan a baki wallahi ba su tsira ba ka ce kai kirsa ne zuwansa coci bai isa ba hmm. sai a je a tsiraita ɗansa in an gan shi da kaciya a ce ƙarya kake to kaciyan nan alama ce da ke nuna shi musulmi ne to tun daga kan kakan wannan mai gidan in akwai zuwa duk na ƙasa da shi sun tashi daga aiki kuma a rana yin kenan in aka fahimci mutum ya yi wanka zai sallar juma magana ta ƙare Kasan musulmi ba ka raba shi da ambatan Allah to in ya kuskura ya ce Allahu akbar ko subhanallah ƙarya ta ƙari in ma ya je coci so dubu na ba ma tsoron wannan musibar amma ga manakir iri-iri wannan kaɗan ne cikin abin da ya faru game da waccan al'umma wadda take musulma ce lokacin da ibn al-ahmar ya dauki wannan masarauta ta ba ta karshe ya mika ma wannan sarki fadinan da shi da matarsa isabella akwai wani malami ana kiransa musa ibn abi ghassa alaihi rahmatullah sai ce ya kai wannan sarki kar ka dauki wannan kasa ka mika musu da'una nuqatil da'una nujahid imma nasr imma shahada kar ka bayar لا لكن النفاق أشعش في قلبه munafinci ya yi saƙa ya ƙinƙa sakwai a zuciyarsa to sai musa ibn abi ghassan ya ce amma ana falan arhada ni wallahi ba zan haƙuran zan ga wannan masifar ba ni zan bar ku na baggar nafa zan shiga in ta jihadi allah ya yi abin da zai yi da ni la ilaha illallah ina ma da za ka ga al'imam musa ibn abi ghassa lamma taqallada saifahu wa rakiba jawadahu wa taraka gharnata wahdahu faridan wahidan mujahida ila an laqiya Allah rabbal alamin shi kadai ya fita har aka kashe shi me hasara yanzu gashi ya rabauta da kyakkyawan ambuto. su ibn al-ahmar da wani irin ambato suka rabauta uwarsa mai ta ce abu zaid na baya mai ainihin uwarsa ta ce ko kuma ya faru game da shi to na koro mana wannan ne a gurguje game da tarihin andalus yau da kawar da masarautar andalus ka je ka yi lissafi daga shekara ta dubu ɗari nawa ce takwas da nawa da casa'in da bakwai zuwa yau sai ka ce 426 yau minus ka ɗebe don ka san yau shekara nawa kenan ku taya mu da lissafin don mu san kawar da musulmi daga andal zuwa shekara nawa kenan sai ka ce 1426 minus 897 426 ka ɗebe 897 nawa za ka samu جماعة ما الجواب فريه هدو يعني أجوية مختلفة يا أخوة ɗari biyar da ashirin da shida ko takwas almuhim da ya amince shekara ɗari biyar ko to da fitan musulunci kira daga wannan ƙasar ko da na gaya muku masallacin gammafa an yi kiran sallar juma'a a karo na farko cikin shekara ɗari yau idan ka je asbaniya do allah allah ya hore mana dukiya dan mutum ya yi ziyara kul siru ka je ka ga mai faru ka je ka ga madrid misali ka ga alama musulunci kasar da musulunci yara shekara 800 da nawa muka ce a farko da hudu abin da faru to wannan ita ce wanin da muka ce gani gare ta ya ishi wani tsoron Allah to waye wanin to mu tsoki abin mu a nan Najeriya gaba ta uku kenan nigeria ƙasar da wai aka samu ta suna daga niger area wai yakin niger ƙasar da kafira ce mata naɗa suna mrs flora show matar lord lugard lugard alaihi lanatullah almutakarrira almutataliya almutatabi'a ila yawmiddin wanda da ya dawo daga west indies ya fara kokarin wai hada yankin arewa da kudu abinda suke kira amalgamation processes wanda wannan makirci ne da ingila ta yi a kasashe ɗaiɗai guda arba'in da ta yi musu mulkin mallaka ta haɗa mutanen da suka bambanta daban don a ci gaba da cin yanzu misali me ya haɗa mu da arnin kudancin najeriya don me aka katsa alaƙar dangantaka tsakaninmu da misali mutanen maraɗi da suwa muka fi kusa min haithu dino min haithu mu'taqadu na aka raba musu aka shiga tsakaninmu ta hanyar yare kana barin kano kana barin daura kana shiga kwangwalan ta kuma ka shiga kasar faransanci za ga an rubuta bonarive ya welcome bonarive ok ka yi bankuna da welcome kuka dinga muka dinga suka dinga kare yarensu muna kafafa da yarensu harshenmu arabiyyarmu bintu adnan tamu muka zama togo afa aka wulakanta mu malami na Allah rabbani murabbi mai tarbihintarwa Allah ya hore masa ilimi ba a daukansa da kima wai dan bai je boko ba wai dan ba digiri wai dan wai dan har muka yi da wannan daga nan muka wulakanta kanmu kaskantar da kanmu da kanmu na'am aka ce wannan kasar sunanta Nigeria aka ce wai mun samu yancin kai 1960 kulura ina cewa aka ce aka ce aka ce kafiri kwame nkuruma na ghana wanda suke kira Osa gefo yana cewa duk ƙasar da take ƙarƙashin damƙi na yammacin duniya ba ta da yanci ko da ta yi da'awar yanci kafir wannan magana daga 60 zuwa yau ina maganar yanci tattalin arzikin mu ya kyau bai kyau ba sai abin da majalisar da ake kira wai ta ɗinkin duniya ta ce ake kasaftawa wannan ƙasa nigeria obasanjo ya yi mulki 1978 a matsayinsa na soja bayan kashe mana murtala da 'ya'yan maciya alado suka yi bs dimka da gwamnan bayan bai sallah da suka hau gado da ya hau gado a wannan lokacin 78 ya ce ba zai yiwu shari'a ta aiwato a najeriya ba a lokacin da aka fara kokarin sake fasalta ma najeriya alƙiblar siyasa aka samu wasu ƙungiyoyi a majalisar ƙasa ana kiran su wai 'yan anti shari'a campaign irinsu mt mbu irinsu jajawa cuku irin su salaman washe shekla wancan arne kafirin arnan mu na arewan da ba su isa su yi shiga ba su yi mutunci sai na musulmin kuma abin mamaki sarakunan su rawani suke kisa wata ran a jos cikin muhadara nake cewa nan jos ne ina fata wannan magana ta kai kunnin la da ire-irensa inda gaske ne kuna gaba da musulmi to me yasa ba ka da shiga na mutunci sai na musulmin kuma sarautar gargajiya ta musulmi kake rike da ita walin lantan yau mai hada kifi da kaska inda gaske ne kaska ya tudu ce kifi fa Kai ya ci ta mai'a bal ya fitarika in kuntum ta aqilu ai ƴaƴan kuma za su tsine muku nan gaba ha wali kalmat wali arabiya wala hausawiya arabiya ka nemo kalma ta ka mana ai mu mun sani kakanni sun gaya mana ai da ganye kuke yawo ko kuma kan ganyen mana gwangwan jos sunan sarki ne gwangwan bai isa ya shiga na mutunci ba sai da rauni da ba a shi muna ta cewa don kadbali shine wazirin shannan kofin shi ne ya haɗa ka da waziri waziri ta mace Jere usaini shine saddaunan plato da nasara saddauna saddauna ya nuna maka cewa ba su da komai a kaskanta suke masakin fukara amma wai a ce wai kwai ya ce zai yi karo da dutse kuma dutse ce da Allah ya haƙuri kwai ba sai mu tsine ma dutse ba kai abu ne kai ka sani sananne musallam tilqa'iyan idan kwai ya ci karo da dutse ya fashe in dutse ya fada ma kwai ya marmashe ka ya fi karfin fashewa lakin shuf na hadas saboda haka ya ce ba za a yi shari'a ba to kai ka ce Allah ne ya raya shi ya ga lokacin da kuma shari'a za ta dawo akalla dai ko da dai yunkuri ne aliyatun automatikiyatun kama ya kaulo ajinda kirista a najeriya shine shekara ta dubu biyu na zuwa akalla sun kiristantar da kaso mafi tsoka na arewacin najeriya ya kamata ka koma ka tambayi kanka me yasa shekarar kashe murtala sha uku ga february 1976 a shekarar ce kuma aka kirkiro kan ko baka san da ka ba me dalili ai banza ba ta kai zo mu kasuwa me dalili ka tambayi kanka me yasa aka je Kano aka bude asibitin idanu na Ekwa hanyar airport me yasa aka kafa wato helicopter reservation a ainihin wato Maiduguri me yasa harkokin noma ke vom abin nan kula da dabbobi marasa lafiya asibitin nan na veterinary me yasa aka shiga can arewa aka je garin galmi in ka taso daga tasawa a nijar hanyar dogon dutse aka buɗe asibitin kutare a nan wuri limaza hada tarkiz shadid a bilad islamiyya ba sa kashe kuɗi da banza to da abin ya taso sai ya haɗu kuma da sabon yunkuri da duniya take kai yanzu yanzu ajandar da ake kai ita ce to gaskiya ana cikin sabuwar ajanda ne ajandar kakkaɓe musulunci daga dukkanin harka wannan ajandar ita suke kira annizamul alamiyul jadid annizamu al'alamiyu aljadid ko kuma nizamul al'alami aljadidi duk fuska biyu zai iya a matsayin sifa wal mawsuf ko kuma al ilai wato the new world order ko kuma globalization ko kuma aulama ko kuma amraka duk ana iya kira shi wannan sabon tsari na duniya yana da shika-shike guda biyar shi shike na farko demokratiya shi shike na biyu 'yancin dan adam karkashinsa akwai abu guda uku daidaita tsakanin maza da mata daga cikin wannan daidaitawar har da limancin mace amina wadu da amerika ta fara kamantawa shi shike na biyu kenan yancin dan adam karkashin yancin dan na gaya muku akwai abu guda uku gender equality a taswir benin jinsai na biyu abinda suke kira wai religious plurality wai addini kowane iri ma a bashi dama da mai wata kadangare a Najeriya da musulunci duk ɗaya ne wai haka na kalu na uku yancin ɗaya za a kai ga jallin da ɗanka ba za ka ci tashi ya sallah ba in ya kai shekara bakwai zai iya maka ka kotu abinda suke nufi shishike na uku sabon tsarin duniya menene abinda suke kira ilmaniya ne ilmaniya secularism kasa ba da addini na uku mallakan tattalin arziki ne karfi suke da bankin duniya suke da paris club suke da london club suke da inf sundokun naqdi dauli asusun lamuni sai suka kirkiro kuma abinda muke kira da larabci siyasatu ta'ati thalaf siyasatu at-ta'at siyasar ta guje ta guje guda uku ta guje guda uku siyasatu tajwi wa tafqiq siyasatu takhwif ya akhi alkarim ay hada ايوه wa tafqir siyasatu takhwif wa siyasatu ايش التجهيل سياسه تاغدا uku farko suna da siyasar tajwi a yunwata a talauta ka ko kalla a yau kuɗinmu ya zama yayi <laughs> wata ramar wallahi ina kasuwar wasu sai ga wasu amerikawa sun zo sayayya ina tsammani ko dala ɗari suka bayar kar ka zo ga canji da aka ba su rututu a naira a talauta ka laraba suna karin magana sun ce sammin da sun ce mai jawwe kalbaka yotik hmm. jawwe kalbaka yotik ko yatba'ak wai ka wata karan karanka dole bika siyasa ta ta'atul thalas kenan siyasa ta guje guda uku tajwi a yin wata ka na biyu kuma tajhil a jahiltar da kai za ka iske dan boko yana da phd digiri uku professor amma ba zai karanta fatiha ba jahili ne amma kuma malami ne wai wallahi wani dan wani ban labari ya ce a abuja wani babban mutum mai ji da kanshi babban ma'aikaci ne dan boko ne ya koshi da boko rizabillah ya zo masallaci ya dauka masallacin ma za a yi masa boko saboda karambani wai zai tada ya kama dama hausawa sun ce wai idan allah yana so ya tona asirin gwazarma sai ka ce zan tashi sama tashi ki gani to a wannan ranar kan gwazarma asiri ya tona wallahi da ya tashi ta tada ya kama din abin sai gagara ya ja ya kamar ita ma ta ja shi yayi abin gagara ta jihil kenan a nan kasan ne zaka ji dan siyasa yana cewa misali can mu a Kano an samu irin wannan gwamna annabi Muhammadu ma azza wa jalla ai ya ce kaza kalli magana annabi Muhammadu amma kuma azza wa jalla a kullum mu wannan mai mulkin ya zo yana karanta jawabi za mu yi maganin fasadi wallahi kalmar ta kasa karanta, a kullum za mu yi maganin fasadi fasadi kuma abinda suke nufi mai fasaya fa'ajas ita ce magana ta ɗazu in kana da shugabanni jahilai malamai makwaɗaita mabiya wawaye masu kuɗi marawata da kun shiga uku kan tafi da mu da nisa abinda nake cewa a wannan gabar tunda mun shigo najeriya ajandar kawar da mai musulunci daga dauran ƙasa saboda ana da sabuwar ajanda sabon tsarin duniya mai shika shaibu ranawa guda biyar na zo kan shi shi na nawa ne na nawa na uku samar fil arziki mai karfi na hudu sannan kuma na biyar cin amfanin wato information technology ta ɗaniyatul ma'alumat fasahar yaɗa labarai yau kaga halin da muke ciki waɗannan shika-shike guda biyar suke tura sabon tsarin duniya kafofin yaɗa labarai aka samu miskene ne a wannan filin ai kuma wani abin da zai baka mamaki ma idan fasikai yan bid'a suka taso shi a misali sai ga su hanyoyin yadda labarun su na tafiya aji nawa muke da da a ƙasar